وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهتفاتها فإن كل مهتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a yau alhamir yawmul khamir ashirin da biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zama daidai da talatin ga watan mayu watan biyar miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 shekara 2019 idan lissafinsu ya inganta idan ba manta ba muna cikin suratu qaf suran da aka saukar da ita a makka wanda take karantar da tauhidi take karantar da risala take karantar da nubuwa take karantar da matsayin alkur'ani da matsayin addinin Allah shine addinin musulunci ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام sannan suran da take karantar da yanayi na takin alkiyama da abubuwan da za su faru a filin alkiyama da abin da zai wakana a cikin gidan aljanna da abin da zai wakana a gidan wuta kuma har ila yau wannan sura za ta karantar da muhalin ɗan adam cewa lalle hakika ɗan adam halittan Allah ne kuma halinsa Allah ya sani amma duk abin da yake aikatawa Allah subhanahu ta'ala ya wakilta waɗansu mala'iku na musamman waɗanda suke gadin ɗan adam ba ɗan adam kaɗai ba sama da kasa da abin da ke tsakaninsu don na Allah ne kuma Allah ki ya halitte su saboda mai saboda hikima ba wai domin wasa ba kamar yadda dunkulallun ayoyin da za mu fara da su a yau za su fayyace mana wannan dalla-dalla da farko ayan da Allah ta'ala ke cewa afalam yanzuru ila sama'i أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الله تعالى يتي أفلم ينظروا wai me yasa ba za su yi dubi ba amma duba irin na nazari don kun san akwai bambanci tsakanin duba na ru'uya da kuma duba na nazari in aka ce nazari akwai tunani mai zurfi a ciki akwai lura akwai la'akari da kuma amfani da ilimi musamman ilimi na baya ko ilimin da yake da alaka da wannan amma idan aka ce a ru'uya wato ainihin gani na ru'uya to shine wato kwayan idon ka ya gwada maka ga abu balo-balo abu kaza ga wata ka gani ko baka gani ba ga tauraro ka gani ko baka gani ba ga kwallon rana ka gani ko baka gani ba ga mutum ka gani ka gane shi namiji ne ko mace ko yaro ne ko tsoho ne ko wani abu makamacin wannan saboda haka da aka ce a falam yanzuru wannan ya gwada akwai nazari a cike Allah ta'ala yake ba za su yi dubi ba ila sama zuwa ga ainihin sama fawqahum wanda take saman su kaifa banainaha yadda muka gina wannan saman wa zayyannaha sannan muka kawata ta da ado iri iri wa malaha min furud alhali a sama babu tsatsagewa babu kekkecewa me yasa ba za su yi nazari a cikin waɗannan abubuwa guda uku ba abu na farko kaifa naha. abu na biyu wa naha abu na uku malaha min furu domin babu wanda ya taba ganin sama ta tsage tun da aka haife shi. to kakanninka ma ba su gani ba balle iyayenka balle kai eh sama ba ta taba tsagewa ba ba ta taba barkewa ba ba ta taba fashewa ba ba ta taba kecewa ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ta haka take shine kaifa banainaha wa zayyanaha kuma Allah ya kawata ta da abubuwa abin sha'awa yanzu idan babu girgije babu hadiri musamman idan farin wata ya dan fito za ga taurari sun kawata sama abin sha'awa shine wa zayyanaha lin-nazirin a wani wuri Allah ta'ala ya ce mun kawata ta ga masu gani wanda ba sai ka haska fitila ba za ka iya amfani da wannan haske sannan sai ya kara da cewa malaha min furo sannan ba ta da cewa babu tsagewa a wani waje ya ce bigairi amadin saman ya gina ta ba tare da mai ba ginshikai sannan kuma a gaba sai ya ce babu tsagewa ga sama shine ma laha min furud min furudin aw min shuquqin aw min futuqin duk malamai suna fasarawa shi yasa koda da Hausa ma na bambanta muku zai idan aka ce tsagewa da fashewa da yagewa da kecewa akwai bambanci sai dai da yake ba Hausa muke karantawa ba sai mutum ya je ya nemi karin bayani a wajen malaman Hausa su bambanta masa amma ana koro waɗannan kalmomi ne saboda hausawan zamani mafiya yawa mutane sun shigo gari ne hausan kawai akan hanya suka tsinci hausan tun da ka tambaye su wani abu ma ba za su yin bayani ba to shi yasa sai a kawo kalimatin wato kalmomi mutaradifa wanda take rututu domin a cikin maka gane wannan ba za a gane wannan bayan nan sai Allah ta'ala ya ce wal arda wal arda madadnaha wa alqayna fiha siya wa anbatna wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij sai Allah ta'ala ya ce wal arda ita ma ƙasa mun halicce ta wato kaifa madadnaha yasa aka ce wato wal arda aka kawo shi da ainihin fataha wal arda kasa madadnaha mun shimfida ta shine alha wannan damiri ya udu ala al ard shine madadnaha mun shimfida ta wa alqaina fiha rawatiya sa'an nan muka je ko manyan duwatsu waɗanda suka rike ƙasa wa ambatna fiha sa'an nan muka tsirar a cikin ƙasa min kulle zaujin bahi daga ainihin kowane irin nau'in tsiro wanda yake abin sha'awa ko da ko mutane ba sa ce ko ba sa amfani da ke, yadda Allah ta wa ta'ala ya fitar da tsiron a bayan ƙasa za a gani ya yi kore kar abin sha'awa idan ya bushe kuma babu sha'awa don babu daɗi to anan ana ambata mana kaifa madda Allah tabaaraka wa ta'ala al-arda shine kaifa madatnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij ma abubuwa guda uku yasa idan ka hada hukun wancan da wannan hukun ya zama shi da kenan amma in ka sake yin nazari a karkashin sa kana iya fito da wani abu daban domin wa ambatna haka kawai Allah ya fitar da tsiro akwai maganar ruwa daga baya za a kawo mana sannan da ya ce wa ambatna sai ya fitar da tsiro guda ɗaya a'a sai ya ce min kulle zaujin bahir ya sa duk kowane tsiro da kake ganinsa to akwai namiji da mace negative da positive ɗinsa wani lokaci za ka samu negative ɗin shi ake ci ga shi dai negative ne amma shi ake ci in ka ci positive za ka mutu wani wurin kuma ɗan itacen positive ɗin ne ake ce idan ka ci negative ɗin mutuwa za ka yi ko kuma in ka ga an ci negative ɗin ko positive a wani wuri to na magani ne amma ba cin lafiya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da min kulle zaujin bahe dukkan nau'in 'ya'yan itace wanda yake abin sha'awa kana ganin sa abin sha'awa ko da zaka samu akwai jinya? dinya dinya daban dinya daban eh gadali ma zaka samu iri daban-daban akwai gadalin da ake jikawa a sha akwai gadalin da ake sha kai tsaye wato mutum zai sha kaman kankana akwai gadalin da in ka sha kuma mutuwa zaka yi sai dai a shafa to kaga wannan kimanin kulli zaujin bahi gake yana cikin ƙasa amma tsiro ne to balle kuma ga dankali iri daban-daban ga doya iri daban-daban ga dankalin gida iri daban-daban ga rogon gida iri daban-daban kamar yadda ake samun doyan daji iri daban-daban to wannan kuma in ka dawo waɗanda suke fili kamar gwaiba da ainihin ayaba da abarba da mangoro da labino da sauran ire-irensu shi yasa za a kawo mana misali nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace waɗannan manya-manyan abubuwan da yayi guda uku a sama da manya-manyan abubuwan da yayi guda uku a ƙasa Allah yayi su ne tafsiratan wa zikra tafsiratan wa zikra kulli 'abdin munib tafsiratan domin ayi gani irin na basira bayan ya kawo mana nazari a can afalam yanzuru anan kuma sai yace tafsiratan wato ayi gani irin na basira wanda yake tattare da hankali wa zikra kuma domin ya zama tunatarwa cewa lallai wanda yayi wannan yana da iko kuma wanda yayi wannan shi ya cancanta a bauta masa shine Allah subhanahu wataala yasa yace wa zikra li kulli abdin munib ainihin tunatarwa ne ga kowane bawa wanda yake mai da al'amari zuwa ga Allah yana ganin abubuwa da dama na ayoyin Allah to hakan yakan ƙara masa imani zadatum imana hakan sai ya ƙara masa imani ala imanin abisa bisa imanin da suka yi ada Allah ya ƙara mana imani sai Allah ya ƙarin bayani ya ce har ila yau wa nazzalna wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزلنا من السماء ماء muka saukar da ruwa na musamman daga sama wannan ruwan a dalilinsa ne fa'ambatna bihi sai muka tsirar tare da wannan ruwan jannatin gonakai da lambuna iri daban-daban to kaga wannan ba sai an ambata mana abin da aka sa cikin gonakai da lambunan nan ba don ba za su iya lissafuwa ba wa habbal da kuma kwayoyi waɗanda ake girbe ainihin bishiyoyinsu ko ake girbe karansu kamar ainihin dawa da gero da masara da sauran makamantan waɗannan shi yasa a daidai wannan gaba malamai suka ce an ambaci tsirrai guda uku abu na farko wanda yake taki ya girma kusan duk shekara ana maimaita ki kaman gero da dawa da masara da makamantansu abu na biyu akwai manya-manyan bishiyoyi masu miƙewa suna ‘ya'ya waɗannan su ba a sare su in kaga an sare su to an samu tsautsayi ko an samu matsala kaman ainihin mangoro da dabino da ainihin gwaiba da sauran makamantansu sannan abu na uku akwai kuma waɗanda suke su suna can cikin ƙasa ne ko da sun ɗan fito ba za su girma ba su waɗannan ba su wuce a yi bulala da su ba kaga wannan ya kafi da gyaɗa, da gujiya da ainihin wato barkwano da attaruhu da gauta da wake da doya da dankali da rogo da makamantansu to gaba ɗaya wannan abin da ya shafi abincin mutane kenan zaka ce kuma saura waɗanda yake ba abincin mutane ba to wannan wallahu alamu tunda akwai abubuwa da dama wanda Allah ya fitar da su su ma suna nan bangarori guda uku akwai wanda zaka iya karbe ki akwai wanda zaka iya taka ki akwai wanda kuma zaka iya hawansa wanda yake ƴaƴan itacen mutane ba sa amfani da ke waccan amfal amala wanda mutane suke amfani da ke to amma dukansu gaba ɗaya mun fitar da ki ne wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasidi Allah tabaraka wa ta'ala yake mun fitar da gonakai iri daban-daban sannan kuma da kwayoyi wanda ake girbewa domin amfanin mutane to ya kamata ki ma ya kasance tafsiratan wa zikira li kulli abdin munib sai Allah ya ce mai والنخل باسقات لها طلع نديد والنخل sai ainihin dabinai waɗannan an buga mana misali da su ne dabinai domin su wakilci sauran saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da dabino a cikin alkur'ani ya gwada muhimmancinsa da matsayinsa to shi yasa anan ma aka fitar da sunan sa balo balo wan naqla ba fi qatir Allah tabaaraka wa ta'ala yace da dabino masu tsawo mu lokacin da muka tashi akwai wata dabiniya bikiyan dabiniya saboda tsawon ta ana kiranta aljana saboda ba a hawa haka muka tashi muka samu ba a hawa kuma tana 'ya'ya ta nuna sai muna Allah Allah a yi iska su kuma iyayenmu ba sa Allah Allah ya iska to saboda me saboda ana tsammanin ba mamaki ta yanko ta fado idan ta yanko ta fado ko ba san akan waye za ta fadi ba mu kuma muna son a yi iska musamman idan ta nuna saboda nan ne 'ya'yan za su zubo kuma 'ya'yan idan ka je ka ci wato akwai zaki kwarai da gaske eh to amma kuma ba a rufe ta don kun san dabino ana rufe dabino eh ok abdurrahman gace ce eh ya yake rufe dabino eh sai a samu kaman buhu eh to ka tsallake na baka makin don daɗin ma abinda yake hawa da kiki ne ana hawa da buhun algarara fatan buhu saboda haka sai a hau sai a rufe dabinon idan aka rufe to dabinon sai za ta samu kulawa kwarai da gaske don an tsare ta daga tsuntsaye da abubuwan da za su lalata ta kuma dabinon za ta nuna ko za ta yi kauɗa to zuwa wani lokaci su karan kansu iyayenmu na da sun san lokacin da ya kamata a je a yanke kuma sai ga an yanke an samu abin a daidai to shine rufe dabino amma kaga wannan wanda yake cikin gari bai san wannan ba bai san wannan ba eh, lokacin rufewa yana yi duk za a bi kansu a rufe su lokacin yankewa kuma za a ji a yanke to amma kamar yadda nake muku bayani wannan dabiniya saboda tsaban tsawonta ana kiranta aljana kuma ba hawa haka sai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya karkenta lokacin ma mun bar garin gaba daya da iska ta zo ta jijjiga ta kawai sai ta raba ta ta zo ta jefar da ita Allah ya sa ba halaka wannan bai halakar da kowa ba wannan na buga misali da abin da na sani ne ba mamaki kai ma an kai tunani a garin ku ko a ƙauyen ku akwai kwacan kwacin irin wannan bikiya ya kasance tana da tsawo ba a iya hawanta to shine ba fi bikiya mai tsawo kaman bikiyan gwangwala ko kuma kaman bikiyan ganji don bishiyan gandi tana da tsawo amma akan samu masu gagara suna hawanta duk da kasancewa tana miƙewa tana rakin kauri tana siriri amma kuma bata cika karyewa ba Shi ne wan nakla ba katin ana nufin dabine masu tsawo to yanzu kuma a duniya an samu dabinan aure na hybrid waɗanda yake mutum sai ya tsuguna ma sannan ya tsinka a tsugune za ka zinke su amma da sai an samu masu hawa kuma ba kowa ne ke hawan dabino ya rufe dabino ba ba kowa ne ke hawan dabino ya yanka dabino ba Allah ta'ala ya ce ai wannan aya ce wannan klaba qatim lalle da dabino masu tsawo amma laha tal'un nadid tana da ainihin huda an san huda ko menene huda ‘ya'yan dabino waɗanda suka fito ‘yan mici-mici su ake kiransu huda kafin su girma domin idan sun girma to nan ne za a samu ainihin tamurun, a samu rutsa eh, a samu butur da sauran makamantarsu waɗanda yake duk sunan dabinai ne Lahafal fal'un shine suna da huda wanda yake cikin tsirkiya wato bulalan dabino wannan ba tankan dabino ba a'a ba kuma nonon dabino ba bulaliyar dabino shine nadir wanda yake ajere mutaraqim aw mutaraqim shine wanda wani yana bayan wani wani yana bayan wani in ka dauki bulaliyar dabino musamman ma ce dabinon da ya nuna idan aka yanko nonon dabino ka yanke tsala guda ɗaya za ga wannan dabino ya haɗu da wannan kamar tarka haka suke shine laha tal'un nabi haka Allah tabaraka ta'ala ya ga dama yayya jikin wannan igiya ta ainihin dabino ko wannan bulaliya ta dabino to ga faɗa mana abubuwan da ya kamata mu yi la'akari Allah yana da hikima Allah yana da tsari shi sa ya tsara wannan yadda ya ga dama kuma hadili kaga da bine guda biyu sun yi cinkus a cikin huda guda daya domin in suka mannu guda biyu to zai wahala su yi kyau shi yasa kowace dabiniya tana fitowa ne a ainihin gurbin hudanta ita kadai idan suka fito biyu to zai wahala yi kyau sai dai ya zama yan kanana ko ba zai nuna ba sai dai irin wanda ba a rasawa to Allah tabaraka Taala ce duk waɗannan gaba daya رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد دو ودنن arziki ne ga bi ma'ana ya kasance abincinsu abin walwalansu, haka ce wannan jawabi ne na waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda Allah ya gabatar da wani jawabi yayin da ya ambaci waɗancan ayoyi guda biyu shi yasa da aka ambaci wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasir wan nakhla basiqatin laha tal'un nadir sai Allah ya ce rizqan lil ibad wannan domin arziki ne gabayi gaba daya wa ahyayna bihi ballatan maita kuma Allah ya ce muka rayar da me bihi bilma shine da ruwan da aka saukar daga sama ainihin gari wanda yake matacce ko ƙasa matacciya sai gaki mutane suna gyara suna huda suna shuka suna noma a ciki ko suna kiwo ko kuma suna walwalansu kazalikal qurun Allah ta'ala ya ce to kamar yadda aka yi wannan to haka za a fitar da mutane ranar tashin alkiyama to malamai da yawa suna bayani akan cewa kazalikal khuruj ɗinnan, nan kazalikal khuruj to shine jawabi na dukkan waɗannan ayoyi guda nawa da muka ambata duk waɗannan ayoyi guda shida afalam zuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha, wa zayyanaha wa ma laha min furuj wa مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج tafsiratan wa dhikra li kulli abdin munib kaga kashi na farko kenan sannan sai Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasib wan nakla basiqatin laha tal'un nadir rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta to dukan su gaba ɗaya kazalikal qurur haka za a fitar da qur'anin takin alkiyama wanda yake da iko wajen halittar sama da gina ta da kawata ta babu tsagewa babu kecewa ya halitti ƙasa ya shimfiɗa ta ya ƙarfafa ta da manya-manyan duwatsu sa'an nan kuma daɗin daɗawa ya fitar da dukkan tsirrai ababen sha'awa wanda ko an yi ruwa ko ba yi ruwa ba tun da akwai masu fita sa'an nan ya saukar da ruwa daga sama kuma ya fitar da nau'o'in abinci iri daban-daban har da dabinai masu tsawo masu nono da yawa masu 'ya'yan itace da yawa to wanda yake da iko akan wannan yana da iko idan kun mutu ranar takin alkiyama ya fitar da ku shine kazalikal qurun a takaice kenan yaqulu ta'ala ubangiji ta'ala yana bayani munafi lil Ibali ala qudratihi alazima domin ya fadakar da bayi dangane da ikonsa mai girma allati athara biha ma huwa a'zamu wanda ya bayyanar da ita abin da ya fi girma min mata ajabu wato waɗanda suka ji mamaki musta'idina li abin da suke ganin kaman ba zai auku ba Allah tabaraka ta'ala ya ce mai aukuwa ne takin alkiyama wato la'atiyatul la raiba fiha wa inna sa'ata la'atiya lalle alkiyama tana zuwa afalam yanzuru ila sama shine Allah ya ce me yasa ba za su yi dubi zuwa ga sama ba fawqahum wanda take saman su kaifa banainaha yadda muka gina sama wa zayyanaha bil masabi muka kawata ta da fitilu iri daban-daban wa ma laha min furuj a saman nan babu tsatsagewa ay min shuqukin aw futukin aw sudu'in aw furujin bi ma'lam duk waɗannan malan su ɗaya ne a kaulihi tabaraka wa ta'ala kamar fadin Allah madaukaki da yace allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shi ya halitti sammai guda bakwai ɗabaƙi bayan ɗabaƙi shi ne level bayan level ko fulo bayan fulo shi ne saba sama watin sai baƙa wato sama ɗaya bayan ɗaya ma tara fi halkin rahmani min tafawo Allah tabaraka ta'ala ce babu fifiko babu bambanci a cikin halittun Allah subhanahu ta'ala. yanzu da ka je ka auna sama ta ɗaya. da sama ta biyu za ga iri ɗaya ne babu wani bambanci haka ma sama ta uku ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku za ga babu wani bambanci amma halittun mutane sai ya kasance wani zai fito dogo wani zai fito gajere wani zai fito fafada wani zai fito tsukeke wani zai fito fari wani zai fito baki kirif, wani baƙi wulub wani duna duna wani tarwada haka dai za su fito gaba ɗaya. me yasa to ai ko a wajen halima akwai mai haƙuri, akwai marar haƙuri, akwai mai zuciya akwai mai yawan kuka akwai matsoraci akwai jarumi kamar yadda yake akwai mayunwaci akwai mai ɗuri, akwai kosake haka ne Allah tabaraka ta'ala yayi mutane zubi zubi shine ma tara fi min khalqir rahmani min tafawut a cikin halittan Allah to babu me babu tafawuti fi kalkin rahmani min tafawu haka Allah ta tabaraka ta'ala ya halittarsa to sama da ƙasa za ga duk kusan giri ɗaya ne babu wani bambanci kuma farji'il basara Allah ta'ala yake ka sake mayar da ganinka ba da ka gani ba sai yanzu ka sake mayar da ganinka hal tara min futur shin zaka ga tsagewa a sama to gani na nawa kenan eh na nawa na biyu fardi ilbasara gani na biyu kenan hal tara min futur tunda ka gani da farko sun mardi ilbasara sannan ka sake mayar da ganin ka gani na nau kenan na uku kenan ubangiji ta'ala yace ne bi ma'ana sau biyu kai ta maimaitawa daman duk mutumin da ya kalli abu sai ya kimta amma ka kimta ba za ka ji daɗi ba karra ba da karra yanqalib ilayka albasaru khafi'an wa huwa hafir ganin ka zai dawo yana gajiyayye ba tare da yaga komai ba ba zai taba ganin na ƙasa a sararin samaniya ba saboda haka ko a ƙasa ma ba a ganin na ƙasa domin ko rami ne ka gani akwai dalilin da yasa Allah ya wannan rami akwai amfaninsa kuma in ba ku bukatan wannan rami to sai ku cike ramin da dabaru sai ku zo ku yi gini a wajen amma ku ya hankali ku ci ki yadda in kasan motsa ginin da kai ba zai goce ba tunda dama Allah tabaraka ya yi asalin wajen rami ne kaga ba wajen gini bane za in za ka yi gini sai ka gyara amma a cikin halittar Allah ba ta waya bace amma a sama baka ganin gurbi baka ganin inda ta tsage to balle ma yanzu ganin ka ya riga ya kasa domin idan ka dubi sama din kai dai kana ganin yanayin da nake ganin baki ne ainihin gangan jikin sama ta ɗaya ba kai dai kawai kana ganin wani tururi ne kaman hayaki sai idan Allah ya cilla ka kaje can tukunna na sannan za ka ga saman zahirinta amma dai a bisa ƙoƙarin ganinka da ƙarfin idonka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce saki dubawa kai ta dubawa a sararin samaniya ko zaka ga inda sama ta tsage wallahi ba zaka gani ba yanqalib ilayka albasaru khasi'an idan ka zai dawo yana gajiyayye wa huwa hasir yana mai nadama ba tare da ya ga komai ba ai kalilun an an yara aiban aw naqasa ba zai ga aibi ko naqasa a sararin samaniya ba wal ardama datnaha sai Allah ta'ala ya ce ƙasa kuma muka shimfiɗa ta ai ha wa ha shine muka shimfiɗa ta muka ainihin gyara ta wa alqaina fiha rawasiya muka je ho ainihin duwatsu domin su rike ta domin an ce ƙasa dalilin da yasa waɗansu suke cewa wato duniya kaman kwallo ne wannan duniyar da muke kai suke ce kaman kwallo ne tunda Allah ta'ala ya ce wa alqaina fiha rawasiya an tamida bihim an tami da bikum domin waɗannan duwatsu su ainihin rike kasa saboda ba domin haka ba za mu iya zama ba kawai da sai mu ci rawa hakan nan to kaga in kai daga cikin balobalo ana ta juya ka ai hankali ma ba zai samu a jikinka ba balle har ka samu ka miƙe ka ce za ka yi wani abu a bayan kasa to shine Allah tabaraka ta'ala ya turo waɗannan ainihin duwatsu in manya manya eh wa hiya al-jibalu li alla tamida bi ahliha wa tattaribu wato domin su tsaya wato kasan ba za ta yi rawa ba fa innaha maqarratun ala tayyaril ma'il muhit biha min jami'i jawanibiha mala yace saboda ainihin kasa tana kan ruwa ne yasa yanzu in ka kwake kasa to ruwa za a samu kuma idan aka barka da ruwa ba za ka yi rayuwa ba wannan mun sha fala idan aka kwake waɗannan kasa guda bakwai ruwa za a samu shi yasa ake cewa ruwa ya fi yawa a duniya akan ainihin kasa akan garin ƙasa ko turbaya da muke gani to amma da Allah yakin fida mana ƙasa wa ambatna fiha min kulli zawjin bahir sai Allah ta'ala ya ce muka fitar a cikin ta daga ainihin ƴaƴan itace abin sha'awa min jami'i zuru'i was simari wan nabati wal wal anwa ainihin dukkan tsirrai da ƴaƴan itace da shuke-shuke wa min kulli kayyin khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah tabaraka ta'ala ce duk abin da kuke gani sai da muka halitta guda biyu to waya ma ke samun negative da positive eh waya wannan ba wayan amsawa ba a'a ana nufin waya na jona wuta akwai negative da positive to ko waya wannan yanzu kaga wannan da kake gani alaman wayan mata ne eh kaga wannan wannan ma na mata ne kaga wannan wannan shine na maza baki kirin sai eh, to wannan wannan kuma ya bata a ribibi duk waɗanda su suke sai da waya suke sayan waya suke sayarwa idan aka zo idan ka je saya ka ce ai kana son ka saya wa iyalinka ne to za su gwada maka da mata ya fi kama da mata sannan idan kai kake so ka saya naka ne za su gwada maka ga irinka to a gigima akwai negative da positive ai kaman kai ne da matanka ai negative ne da positive Allah ta'ala ya hada ku waje guda sai kuka haifi me eh tun da kai negative ne da positive sai aka haifi me abinda aka haifa menene eh ya'ya me za a kira su idan negative da positive ya haɗu me yake bayarwa eh, sai ba da voltec to Allah kyauta eh, masu ilimin wannan sun sun san me yake bayarwa amma ka zan haɗu negative da positive shi ma abin da yake bayarwa ko negative ko positive ko dukansu a haɗe gaba ɗaya shine ya haɓu liman ya sha'u inasa wa ya haɓu liman ya sha'u zukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويسأل من يشاء أتيهما ولكم با أبين ذي فتر إيه آية الله كنا وفي أنفسكم أفلا تذكرون a cikin karan kan kuma akwai ayoyi idan da za ku lura ba sai an je nesa ba saboda haka ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله يذاك تكو كوما زواغ الله كوا يقول كوما زواغ الله don Allah da yi wannan tsari shi ya cancanta ya ji sa shi ya cancanta a yi masa da'a wa qawluhu bahid ay hasanin nadir tafsiratan wa zikira. Allah ta'ala yace duk waɗannan mun halice su ne saboda lura luran basira wa da tunatarwa li kulli abdin ne ga kowane bawan Allah mai maida al'amari zuwa ga Allah Aiwa mu mushahadatu khalqi samawati wal ard duk wanda ya ga halittar samai da kasai wa ma ju'ila fihima min al ayati al azima da abinda Allah ya ajiye a cikin sama da kasa na ayoyi masu girma tabasiratan wa dalalatan wa zikra li kulli abdin munib lalle wannan wa'azi ne da tunatarwa da ishara ga kowane bawa mai mai da al'amari zuwa ga Allah Aika da khaifin wajli raja'in ila Allah azza wa jalla wanda yake mai tsoron Allah mai kaskantar da kai zuwa ga Allah mai ainihin kasancewa tsakanin kwaɗayi da tsoron azaban Allah mai mai da al'amura zuwa ga Allah shine bawansa yana gani zai kara masa imani shi yasa duk abin da yan technology suka kirkiro to ba mama ba ka zaka tsaya kana ji ba a ya kamata ya kara maka imani ya kara maka imani kace halittan Allah ta yi wannan abin sha'awa to idan da Allah ne kuma zai yi fa yanzu ga wannan da yake ɗaukawa layi ba wani ne bisa tunaninsa da basiransa ya kirkiro haka ba za a samu data a sa a yi menene ga masu kyamarori suna ta ɗaukanmu ga waɗannan lasfikun da aka sa suna harba magana ko suna tace ainihin magana ga waɗannan wayoyin da muke amfani da su ga wutar lantarkin da yake kanmu ga fankan da muke shan iska domin idan babu wannan iska a rinka yin gumi kenan ba mamaki awa ɗaya minti arba'in da biyar in an yi taki za yi saboda mai karatu ya gaji ga kujeran da muke zaune kujera mai laushi kuma mai juyawa hagun da dama ga tebur mai kyau abin sha'awa to waɗanda suka kirkiro waɗannan kai kana jin mamaki kana ganin ƙwararru ne waɗannan ya kamata a jinjina musu ko a tsara musu to ina ga wanda ya halicci waɗanda suka kirkiro waɗannan abubuwa shi me yasa ba za ka jinjina masa ba shi me yasa ba za ka ce ƙwararre ba ne shi mai yasa ba za ka ce ki kada ya cancanta bauta masa ba to abin da ya kamata a gane nan ina fata an gane shine tafsiratan wa zikra li kulli mune. munib wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubaraka Allah ta'ala ya ce ya saukar da ruwa mai albarka daga sama yasa Hausawa sun kyauta idan aka yi ruwa da iska ya yi barna ya daga dakunan mutane ko kuma rufin dakuna ya rusa gine-gine ya ɓata amfanin gona sai ka je suna cewa ruwa ya yi gyara wai duk waɗannan abubuwa ruwa gyara yi saboda Allah ta'ala ya ce ma an mubaraka suka ce ruwa ne mai albarka E, ya yi gyara idan kun samu tan abin nan idan kun samu tallafi na gobaran titi amma in babu tallafin gobaran titi ruwa ya yi barna don mutum ya faɗi haka ya bai laifi ba to ya daga maka ɗaki zai ya lalata maka kwano bandir biyu da katakai wanda da kyar ka samu kudin katakan nan amma da aka taki ba ka tallafi sai aka ka kwano falle ɗaya aka baka ko kwara biyar wanda ko kicin ɗinka ba zai rufe ba kai ba kicin ba ko akulkin kajinka ba zai rufe ba to ya kaga wannan ruwa ya yi barna don za ka daɗe kana jimami in dai da irin wannan tallafi ne za ka dogara to ba za ka farfado ba amma an samu kana da ɗakuna guda hudu a gidanka saboda matanka hudu ne da ɗakinka da ruwa ya taki yayewa sai yaye na mata guda hudu duka kawai haka kwaɗan sai ga ɗangwace a gidanka da ji an fara kabbara saboda ne saboda an ji kuɗi eh ka za ka ce ɗangwace ya zo gidanka misali sai ce a waɗannan ɗakuna dama a ginin ma bai yi kyau ba ya dan tokara wani waje ya dan burbushe ya ce ginin bai kyau ba eh zai ce gwamnati gwamna akwai guest house to Allah wani wanda yake ba amfani da shi dole gwamna ya ce eh akwai sai ya ce to wannan akwashe shi da matansa da ƴaƴansa a sake a guest house din na tsawon wata guda muna son za a gyara gidansa ya sa a rusa gidan a gina maka ɗakunan matanka guda hudu lafiyayyu sama da ƙasa kai ma naka kaga ai naka bai kafu ba amma da za a baka dama da daddare zaka zo ka rusa naka domin a hana da ke to kaga wannan idan ka zo ana taɗi lokacin da kake zaune a kujera ka kishin gida ana abin da ce a yi ruwan da aka yi shekara kaza ai yayi gyara eh ruwa yayi gyara saboda me saboda ka ci gaba eh dan wata ya dafa maka misali kenan amma tabbas idan mutum ya zo ya ce ruwa yayi barna bai laifi ba domin kana faɗa ne da zahirin abin da ya faru amma su hausawa suka ce ana sayewa sai dai a ce ruwa ya yi gyara to wajen gyaran ne za ka fahimci cewa ba ba gyara yi ba fi mana ɓarna ya yi eh, to amma kaga tun da duwa hausawan zamani ne da turancin kame-kame da larabcin buge-buge to ai ya kamata a ce a rinka fitar da kowane abu zahiri yadda za su gane domin ba haka ba za su kai gaba su yi bayani wanda yake ba daidai ba zanna nazzalna minas ima an mubaraka Allah ya ce mun sassaukar da ruwa mai albarka daga sama ai na nafi'a fa ambatna bihi ce muka tsirar da shi wato lambuna ai hada'ika gonakai min na wani hawiha. na ainihin gonakai da lambuna daban-daban wa haɓɓal hasir da kuma kwayoyi wanda ake girbe wato itacensu wa huwa zar'u alladhi yuradu li hibbihi wa tikari yasa duk abinda kusan ake girbe shi aka ce to ana iya aje shi yana daukar lokaci mafiya yawa saboda ka dawa ana girbe ta in kana son ka aje dawa ta dauki lokaci to ka samu masana za su fada maka kuma yana daga ciki in dai aka daure damin dawa to kana buga in dai ka bar dawa cikin dami wannan ko shekara nawa ne zai yana nan sai yasa yake sawa a rumbu domin koda ka sa kwari su zo su ainihin cutar da ke yana da wahala sai dai irin abin da ba a rasawa saboda aka haka gero inda za ka bari a cikin ainihin wato itacensa a cikin kansa to wannan ma zai ɗauki lokaci sai ka barke a cikin daminsa sannan masara kar ka ɓare yanzu kuma an samu dabara totuwan idan aka cake to ba za a keke ba sai a bari da wannan garin totuwan wani abin mamakin an dura abu ko shekara ɗaya shekara biyu idan ka zo sai ka samu ƙwari sun ci ainihin garin totuwan amma sun bar basara to ga kori ɗi akwai yadda ake ajiye ke ɗauki lokaci to shi yasa aka ce wa habbal hafiz me yasa aka ce habbal hafiz ne saboda ajiye shi shi yana ɗaukar lokaci amma mafi karanci shine daga shekara sai shekara tun da daman an yi noma za a shekara ana ci yanzu ga shi ruwa ya sauka ai abin da aka noma yanzu ba shi ake ci ba saboda da saura abin da aka noma bara ake ci saboda aka ana ajiye shi kusan shekara guda shine wahabbal hasir wa nakla basiqatin ga kuma dabinai waɗanda suke masu tsawo su ma a cikin dabinan akwai waɗanda ake ajiyewa akwai waɗanda ba ajiyewa idan za ka ajiye akwai yadda idan ka yi to zai ɗauki lokaci ba tare da ya lalace ba saboda dabinan nan mafiya yawa abincin larabawa ne amma ban da baƙaƙen mutane ai yi kowa dabinai bishiyoyinsu masu tsawo laha tal'un nadir waɗanda suke da huda wanda yake mandur mandud shine ajere wato ɗaya bayan ɗaya sannan kuma Allah ta'ala ya ce rizqan wannan arziki ne lil ibadi lil khalqi ga halittu gaba daya sai yasa aka ce waɗannan abubuwan da aka fitar ba wai ga mutane ne kawai ba yanzu idan ka yi amfanin gona ka ajiye sai kwari suka zo suka cinye kwarin nan fa ba zalunce ka ba su ma abincin ne tunda Allah ya ce rizqan lil ibadi su ma bayan Allah ne saboda haka in ka ɗebo kayan amfanin gona ka ajiye ko ka kenya sai awakai da tumakai suka zo suka ci ko shanu to rizqan lil ibadi su ma bayin Allah ne abincin su ne sai da dama abin da aka ce kai kokari ka kiyaye abinka idan baka son a taba tunda kai ne aka kallafa maka kai gadin abin ka ko ka tsare idan ka tsare aka zo aka shiga kingenka aka shiga rumbunka aka shiga abin da kai na juga to wannan an zalunce ka kuma duk wanda ya zalunce ka dole ya biya ina fata an gani rizqan lil iba wannan arziki ne ga bayi bi da mutane da sauran halittu wa hayaina bihi balgatan maita Allah ta'ala ya ce muka rayar da ki wannan ruwa din wato gari wanda yake matace wa hiya al-ardu allati kanat hamida ita ce kasan da take kwance ba ta motsi saboda babu ruwa falamma nazala alai alma yayin da ruwa ya sauka a kanta ihtazzat wa rabat sai ta girgiza ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahir kuma sai ta fitar da kowane irin nau'in tsiro wanda yake abin sha'awa min azahira wa gairi zalil shine na furanni iri daban-daban wanda ma ba ce ake yi ba falamma mimma yaharu tarafu fi husniha wanda duk wanda ya gani sai ya ji mamaki sai ya tsorata kuma idan yana da basira sai ya gane tsananin ikon Allah wa zalika ba'da ma kanat la nabata fiha wanda yake kafin yanzu ayi ruwa idan ka je jeji zaka ga ba tsiran da yake yawo ko ba tsiran da yake kadawa kusan wato ainihin jeji ya buke gaba daya in banda irin ainihin ah, kalgo da sauran makamantansu su ne wani lokaci za ga lokacin bazara su kuma a lokacin suke yi amma ba su da yawa duk inda ka dai idan iska ta kada sai ka rufe fiskanka ko sai ka rufe hancinka ko sai ka rufe bakinka ko sai ka toshe kunninka ko kuma sai ka rufe kanka in ba haka ba idan iska ta kada kura ya zo ya bi ka sai ka kakkaɗe to amma da ruwa ya sauka yanzu idan ka je kafin ma a fara shiga aikin gona gadan gadan za ga ainihin jeji yana baka sha'awa saboda waɗansu ciyayi sun fito lim lim lim kamar ka kwanta a ciki musamman ma ranar da aka yi rana sosai kana azumi irin da la'asar ɗin nan sai ka yi sha'awan ma ka kwanta a ciki ka huta har lokacin da za a yi kiran sallah wannan fa yana daga cikin dalilin da ya sa masu zana gari masu zana alkariyu suke yin dabara idan suka zana anguwa sai su fitar da wajen shakatawa in suka zana anguwa sai su fitar da wajen shakatawa a ka'ida wannan wajen shakatawa ko shugaban kasa ne ya zo ba baki filin saboda gwamnati ita take daukar nauyi in ka je kasashen laraba za a gani har da kasashen da ba na laraba ba abinda zai baka sha'awa hatta makarantu a kasashen waje suna da irin wannan saboda ka yi karatu a ɗaki ka yi kayi ya ki shiga ka yi a aji ka yi kayi ya ki shiga kawai sai ka je ka samu wannan lambun inda aka keɓance ba za a taɓa yin gini a wajen ba da fulawoyi ne da ciyayi kaga wancan yana kwance wancan yana tsugune wancan yana tsalle wancan ya kafa kansa to kai ma sai ka je ka kafa kanka eh dun ka warzake kuma ana yin ɗan abin zama hakan nan ga abincin da ko abin kwaɗayi ko abin makulake a gefe da ake sayarwa an kana da kudi sai ka zo kana kana tabawa kana karatu ko kana maimaita abin da ka haddace shi yasa duk inda suka ci gaba inda za a fitar da sabuwar anguwa to sai an fitar da wannan wannan yan gari yayi zafi sai ka fito idan waje yayi dumi sai ka fito kowa yana damuwansa ba ruwan wani da wani to amma mu a Najeriya ba iya yin wannan in aka yanka ma wani zai zo yanka karni da yaji kuma ba yadda kai ya dafi sai dai kawai in an je lahira to ku ta tuhuma saboda ba ku samu dama ku yi numfaki yadda ya kamata ba ai ai duk wanda ya sare bishiya babu gaira babu dalili da duk wanda ya takura irin wannan ranar takin alkiyama sai an yi shari'a da shi akan numfashi tun da dama waɗannan suna taimakawa wajen tace ainihin numfakin mutane abinda suke shaƙa da abinda suke fitarwa to ya zo ya sare ko ya gyara ya yi gidansa a wajen ba bisa ka'ida ba to saboda hakan an je lahira za a yi bayani Allah ya kyauta hatta can zo rawa. to idan ka ga fili ya bushe gaba ɗaya. ana yin ruwa sai ga wajen abin sha'awa ya zama kore kar فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك yace wannan shine misali na ainihin tayarwa bayan an mutu ko bayan an halaka kaga yadda damana take zuwa take tafiya suke wato sabani tsakaninta da tsakanin damina da ainihin bazara to haka yake tsakanin mutuwa da rayarwa ya kamata ka lura musamman in ka shekara 70 a duniya to kaga haka sau ɗaya eh, eh, har sau nawa ba mamaki sau da biyar ko kuma sau sittin da 62 saboda lokacin da mutum yake karami bai yaya abubuwa suke jujjuyawa ba amma ka gani ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau hudu ba to ya kamata ka gane idan an mutu za a tayar kun ga wannan ana tinkaran kafirai ne masu musun takin alkiyama gadan-gadan sa'annan kuma kazalika yuhi Allahul mauta kamar haka ne Allah ke ra'ayar da matattu ranar takin alkiyama wa hada azimi min azim qudratihi bil hiss adam mimma ankarahu al lil ba'd kun ga waɗannan abubuwa ga sannan ana taba su ana gani yau da gobe to kamata yayi wato wancan da ba a san da ki ba ke ganin kaman ba zai zo ba a yadda dake? ba tare da an yi musu ba Allah ta'ala ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin na yace halittar samai da kasai ai ya bi halittar mutane to Allah bai gagara ba wajen halittar ka bayan ya halice ka ya halice abin da ya fi ka sama da ƙasa sannan kuma ka ce wai idan ka mutu Allah ba zai mayar da kai ba ƙarya kake yi baka yi tunani ba baka da hankali don mai fadin wannan bai da hankali saboda haka wallahi halittan samai da kasai ya fi girma daga halittan ku ya ku mutane wa subhanahu wa ta'ala a cikin suratu fusilat Allah ta'ala yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah annaka taral arda khaki'atan da kaga kasa ta bushe ta yi shiru ta yi tsit babu motsi fa idza anzalna alaiha alma'a yayin da muka saukar mata da ruwa daga sama ruwan nan ya jika ta ihtazzat eh, sai ƙasa ta girgiza ruwa ya shige ta a samu cabi a wurare daban-daban waje ya ainihin zamo mai danshi waɗansu wurare su kasance masu danshi wani waje ya tsage wani waje ruwan ya taru da ainihin ɓangarori daban-daban sannan warabat ta kumbura idan an shuka mata abu kuma ta fitar da ke, Allah ta'ala ya ce lallai a hayaha, lalle wanda ya rayar da ita din nan la mauta wallahi mai rayar da matattu ne komi yawansu kuma komi girman su tunda da ƙasa tana mace da aka yi ruwa sai ta farfado to kai ma idan ka mutu Allah zai farfado da kai innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya rayar da ita mai rayar da matattu ne komai yawansu innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai iko ne bisa dukkan komai to wannan shine bayanin waɗannan ayoyi a takaice sai kuma dunkuli na gaba ayoyin da za su ambata mana waɗansu annabawa da mutanensu waɗanda suka yi taurin kai ɗai ɗai ɗai har guda bakwai ko guda takwa mai Allah ya ce كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود قوم نوح وأصحاب الرس وثمود mun samu guda uku kenan na'am wa adu wa fir'aun wa ikhwan lut sai manya wa da adawa wa fir'aun sai ogogi ogan ogogi wa fir'aun wa ikwanu lot da kuma uwan annabi lot guda kida kenan wa ashabul aikati wa qaumu tubba sai mutanen aika na bakwai kenan wa qaumu tubba'in sune masu sarakunan attababiya ana kiransu attababiya kaman fir'aunu alfara'ina haka yake bala. su kuma waɗannan tubba attababiya na takwas kenan kullun kadzaba rusula fa haqqa wa'i eh Allah tabaaraka ta'ala ce duk mun yi maganin su shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh